yanzu rigima ta barke a dandalin tiktok yayin da idris mai wushirya ya tsokano budurwar hassan maikop so kafin da ya je cikin labarin tsindin gadangadan ku biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labarin amd tv hausa budurwar hassan maikop wacce ake kira da zoom ta fito ta yi bidiyo a dangane da yanayin irin abubuwan da suke faruwa da ita wanda har ta fara ba da labarin irin abin da ya so ya auku da ita wanda ta ga waɗansu mutane masu bakar mota suna binta da alamun cutar da ita za su yi su dai kuma ba komai ne ya jawo wannan al'amari ba an bacin waɗansu maganganu da ta fito ta yi a duniya wanda suke na batsa da fatsara da rahin kunya tsirara wanda ta kai ta kawo ga ya kai ya kawo mutane suna ta zaginta suna sa mata tsinuwa iri-iri wadda ta kai ta kawo ga ita kuma ta fito ta bayyana nadamar ta a fili wanda take kira ga duk mutane su yafe mata akan waɗannan bidiyoyi da take fitowa tana yi na batsa ba za ta sake ba duba da iyayenta ma ba su san tana yi ba wannan abu da take ita kanta ta san ba abu ne wanda ya dace wanda kuma ita wannan mai magana budurwar hassan makeup ce shi kuma idris mai wushirya ya fito ya bayyana cewa karya ne ta yi kaɗan ta nadama tun yanzu nadamar da za ta yi ta yi wuri a inda ya ce indai har tana so ta yi nadama to lalle fa babu shakka ba yanzu ba idan kuma ta ce za ta yi nadama sai ta kawo wacce za ta maye gurbinta shi baya so a fara bariki a dina wanda har ya fara kafa bidiyon ta yana cewa ga wata sabuwa sai ta bari duk yan bala ja'u sun gama abin da suke sai ta zo da sabon concept wanda yake babu kamar ta a yanzu haka sai dai kuma yanzu ta yi resigning da wuri to wannan resigning da ta yi na ƙarya ne don haka babu wani abu da zai sa ta canja sai dai kuma ya kira da cewa yana tunanin cewa hukumar hisba ce ta kai mata mami in ba haka babu abin da da zai sa ta daina wannan al'amari wanda a cikin waɗanda hukumar hisba ta kai wa sumame ya lissafo da jifirish da lawansi waɗanda aka kama ne a wannan 'yan kwanaki kuma hukumar hisba ce ta wannan aiki don haka yana tunanin cewa ita ma zum an kai mata farmaki ne shi yasa har ta fara caccanja kalamanta sai dai fa ana jiyawa idris mai wushirya ta yadda hassan maikop idan dai har ya tashi daga bacci ya farka ya gano irin cin mutuncin da ya yi wa budurwarsa da ta ce ta yi nadama ba za a batta ta kwanta a cikin farin ciki da lafiya da salama ba tare da tunanin wani zai aibata ta koya ya zage ta ko da tunanin ranar mutuwa ba to lalle babu shakka Hassan Maikob ba zai bar wannan al'amari ba to shine ake ta tunanin yaya baɗi za ta karke tun da dai ba a ganta ba bana aka gani masarar mu ne da kullum ku ci gaba da yi mana comment da liking a cikin wannan tasha ta mai albarka MDTV Hausa MDTV Hausa ta ku ce ta mu ce masu mu ne da kullum